Da suna la mai rahama mai jin gai. ‘Yar damfara, kashi na goma sha hudu na marubuciya ta Abdullahi. Fuskar na tamke kamar bai taba dariya bai fito wajen dadi da ke zaune kan ɗaya daga cikin haɗaɗɗun sofa ɗin da suke ƙawata falon. Zama shi ma ya kan wansi ta tare da harda kafafunsa sannan ya gaida dadi ya amsa, fuskarsa ɗauke da murmushi. Na san duk wannan haɗeran da ka yi don kar na yi maka maganar komawa gida ne, to ba abin da ya kawo ni ba kenan, amma har da shi ɗin ma, don dole mu faɗa maka gaskiya, ko da kuwa ba ka so karɓi Da Dagowaye ya kai hannu tare da karɓar fayil ɗin da dadi ya miko, ya ajiye a kan cinyarsa ba tare da ya buɗe ba. Rufat ne akan wani kasar gomin ɗan ta'addan da ya addabi kudancin Birmaniya. Jami'an tsaro sun yi iya ƙoƙarinsu wajen ganin an kawo sa, sai dai kasancewar akwai hannun manya da yawa na ƙasar nan yasa kan ya faskara. A yanzu kuwa da na dawo da kes ɗin hannunka na san insha Allah komai ya zo ƙarshe. Dan ɗan ta'addan yana cikin garin nan yanzu haka A cikin fayil ɗin akwai hotunan sa kala-kala sai dai ba lallai ka gane shi da kamanninsa ba don yana yin ɓadda kama da shiga kala-kala saboda jami'anmu. A yadda bincike ya gwada mana ya shigo garin shekaran jiya, haka kuma zai bar shi nan da sati ɗaya. Sau daga abin da za ku yi sati ɗaya kawai gare ku, don babu lallai ku iya samun shi in ya bar garin nan. Manyan da suke tare da shi kuwa muna kan bincike kuma muna gano su za su karbi sakamakon a hannu don ba za mu bar duk wani mai neman kawo ƙasarmu tangarda ko ci baya ba. Sauraron dadi yake yi zuciyarsa na sake natsuwa da shi cikin shi yana yaban halayen kirki da nagarta irin na dadi. A dai zamanin nan bayan kakansa Baba Alhaji ya dade bai ga mutum mai nagarta ba kamar na kanin mahaifin nashi wanda suke kira da dadi. Mutum ne mai gaskiya riƙon amana da kuma adalci ga kowa a matsayinsa na Ubangida ga manyan 'yan siyasa, idanunsa ba su rufe wajen ganin an kyautata wa talaka ba. Zuciyarsa cike take da da kana'a da kuma kyautatawa hakan ne sa talakawa ba sa kokwantan zaben duk wani shugaba da ya fito daga gidansa. Ajiyar zuciya ya sauke a hankali kuma ɓuye kana ya gyaɗa wa dadi kai wanda ya sake gyara zama tare da ɗan haɗe tashi fuskar shi ma kaɗan. Na ji komai da ya faru a estate duk da yaya ya tsaurara da yawa, amma kai ma kana da laifi. Me yasa za ka daki Aryan har da karaya bayan ka san yadda ya yake bala'in so da ƙaunar ‘ya'yansa? Ko da kuwa ya maka rashin ɗa'ar ne, me yasa ba za ka danne zuciyarka ka haƙura ba bayan ka san yaya kamar jiran ka yake yi? Abin da ba yi ba ma, an ce ka yi, kuma bai bincika ba ya maka hukunci. Ina ina kuma ga wanda ka yi. Yanzu Baba Alhaji yana can cikin ɓacin ran abin da ya yi, saboda shi ma yana takaicin yadda za a ce mutum ya haifi ɗa, amma baya ƙaunarsa. Ga al'adar Bahaushe an san shi da fifita san babban ɗa, amma ga yaya ba haka ba ne, san baya ka. Don ko da kana yaro, ba don Baba Alhaji ya tsaya tsayin da ka ya karɓe ka ba, ba ni ba na jin rayuwarka za ta yi kyan da ta yi a yanzu don wallahi ko karatu ba zai tsaya maka ka samu ba to mutumin da ya fito karara ya ce da rayuwarka gara mutuwarka kai Allah na tuba amma wallahi lamuran yaya akwai ban haushi ka ci gaba da hakuri Rafik wata rana sha Allah sai labari na sani don muna tausar ka ne har ya sa ka tsaya yaye da yaye da ke ka don kuwa banda haka haka babba da kai tubarakallah ga karfin da Allah ya wadata ka da shi banda alfarmar mahaifa aida ko daga kai ya dube kama ba zai iya ba amma ba komai ka ji ko lokaci ne komai zai wuce da alakar ka sa damuwa a ranka balle har ya taba aikinka ka sawa ranka ko da mahaifinka baya son ka mu yan uwansa da mahaifin shi muna son ka sosai bari na je ana jira na za mu yi waya. Dadi bai tsaya sauraron sa da komai ba daga gare shi ya fita falon yana baza babbar rigarsa tare da sabbata ya bar Rafiq zaune cikin kujerar idanunsa sun masa jajir. Ya rasa wace irin kiyayya mahaifinsa ke gwada mishi, haka tun yarinta da har ba ta iya boyuwa ba kowa ya sani, A sanin shi alkhairi so kauna da tarin kulawa ke tsakanin ummansa da abu, amma tun bayan barin ta duniya abu bai kuma samun maki kamar sa ba. A zatansa in har san da yake yi wa mahaifiyarsa gaskiya ne, me yasa ba zai ƙaunace shi ba, shi da ɗaya da shi da ita kaɗai ce da shi ta tafi ta bar shi. Rayuwa a gidan Abu bayan babu Ummu bata taba zama mai daɗi ba, kai ko da ko da dama bata zama ba sai tarin kunci kawai bakin ciki da damuwa da ta masa tare da wani irin wahala na ban mamaki bai sami sauki ba sai da baba alhaji ya nuna ƙarfin ikonsa na mahaifi ga abu ya karbo shi da tsiya-tsiya ya baiwa dadi da ya bugi kirji ya ce ya ji gani shi yana son shi tun da shi abun bai so. Tun daga lokacin kuma rayuwa ta canja masa duk wani abu na jin daɗin rayuwa da zai sa shi cikin farin ciki. Dadi ya yi mishi komai da komai da ya zama a yanzu ta sanadin dadi ne, wanda ya sa ya ɗau matsayi mafi girman daraja a ransa bayan ummu da baba Laji ya baiwa dadi. haka kuma zai ci gaba da ganin wannan daraja har bayan ran shi. Da kyare ya miƙewa kansa na sara mishi idanunsa sun cika da ruwan hawaye, amma taurin rai ya sa ya ji ba zai ba su damar zuba ba a haka ya shige bedroom ba tare da ya bi ta kan fayil ɗin da dadi ya aje masa ba da ke falo Ita kam sauki numfashi ta yi wanda ya fitar da huci mai ɗan zafi, kanta ya ɗau caji kamar yadda yake mata ciwo. Duk da ta samu takamaiman inda za ta same shi ta samu tabbacin wajen zaman shi, amma kuma bayan haka ta kasa samu komai daga gare shi. Tunani take yi ta ina za ta fara shiga jikinsa don batun haɗuwa da shi a yanzu kam ya kau tun bayan sanin shi wane ne da kuma matsayinsa a ƙasar Birmaniya. Ta sani bayyana masa kanta a yanzu shine mafi girman kuskuren da za ta yi tun bare sanin da ta yi na jami'an tsaro na neman ta ne ido rufe. Da haka dole ta kura da mafi girman burinta ta shiga neman yadda za ta samu kusanci da shi ba tare da ya san ko ita wace ce ba. In ta samu wannan damar ta kuma karance shi daga nan za ta san yadda za ta wa komai. Ba don so ba ta rufe laptop ɗinta ta kwanta tare da dafe kanta da ya sake sara mata. Ta shiga bin ɗakin nasu da kallo ita kaɗai ce a ciki. Damira tana can wajen Baba Mari suna hira abinsu. Suwaiba kuwa tana makaranta don tun kwana biyu da zuwan su Janna, ta sa ta a wata private school da ke kusa da su mai tsaukin tsada. Haka kuma Amira ta sa ta Islamiyya ita ma dai ba ta da nisa, don Janna ba ta damu. ta damu sa kamar yadda ita ma ba ta damu da Islamiyya ba, kamar yadda ita ma tun kuruciyarta. shi yasa ta san muhimmancin ilimin addini a yanzu bata san shi ba ita wa Amira ta fi sani tunaninta ne ya gangaro kan aslam da suka bari a garin basra a wajen kula da yara wanda har da makaranta a ciki wanda yaran ke yi don bakin su ya bude da karatu so take su ya kare su dawo bakin aiki don ta sa bib kamis wani ya ɗauko mata shi ta sani ko yanzu ta kira su kan bukatar ta za su yi mata sai dai ba ta son katse musu hutawarsu haka kuma ba ta son sa musu ba ta son bata musu yanayinsu kamar yadda nata da na mira ya ɓaci. Bacci ta na tsayin awanni biyar kafin ta farka, lokacin kuwa magariba ce ake yi don haka ta wanka ta gabatar da sallah azahar la'asar da magariba ɗin gaba ɗaya a lokacin don yau ba ta yi ko ɗaya ba dama mira ke takura mata kan sallar to yau wajen baba ta wuni so ita ma kuwa ta tara sallar kamar yadda ta fi ganewa haɗe su ta lokaci ɗaya sai da aka yi sallar sha sannan ta fita wajen su baba suka gaisa ta koma gefe tana sauraron hirar da su baba ke bawa mira labarin 'yan matancin su a zamanin da wani abin ya bata dariya har ta murmusa wani kuwa sai dai kawai ta gyada kai Karfe tara baba ce musu sallama ta shige daki wajen mijinta ta gyara masa kwanciya da shimfiɗa kana ta koma nasa ɗakin don tuni suwai ba ta yi bacci kasancewar sun saba da baccin wuri tun a ƙauyensu. Ita ma babu da ta yi ta gida kusa da jikarta ta da ba kuma ɓata lokaci bacci ya gaba da ita. A ɗakin su janna kuwa zaune take har lokacin mudinta was gaba ɗaya ba daɗi haka ne ya sa ta tafita fita wajen su baba ko za ta ɗan ji sauƙi. amma kawai don har lokacin jiranta take duk ba daɗi. Tana zaune har Mira ta gama shirin bacci ta nemi gefe ta kwanta rike da wayarta tana gem wanda ƙararsa ke damun janna. Kusan karfe goma saura ta miƙe kamar wacce aka tsikara ta buɗewa durob ɗin da ta jere kayanta ta fara bin su da kallo. Akan wata riga mai hannun shime da tof da idananta ya sauka ta jawo su. Yalo ɗin riga sai ta ɗin shi baki tare da wandon shi da yake yalo da adam baki. Bata sa tunanin komai ba ta shiga zarasa a jikinta bayan ta zare light doguwar rigarta. Kayan bakaramin karamin karbarta suka yi ba da haskata, wandon iya kasan gwiwarta kaɗan ya sauka ya kuma kama ta sosai yana fito da shaf jikinta. Tana ɗaura top ɗin kuwa sai ta ƙara haska kwalliyar tata, ta ɗan suturta jikinta da duk da yake ba gaba ɗaya ba. Bagagen takalmanta masu igiya da shegen tsini ta ɗauko ta zauna ta ɗaura, wanda igiyar ya kawo har kan ƙaurinta. Kaɗan suka haska fatar kafarta wacce ta fito fes-fes Gashinta kuwa fakin ɗinsa kawai ta yi ta nannaɗe shi ta tafkiya yaƙiya tare da ɗaukan ‘yar ƙaramin fulawa ta makalla a jikin fakin ɗin. Yalo ban ta saka a gaban goshinta tare da tura shi kan gashinta yadda gaban kan ya kwanta sosai ka nannaɗe kaɗan. Bata shafa fauda ba illa lips lip gloss da ta shafa, sai kuma kwalli da ta sawa idananta, sai kuma turare da ta wankanta ta juya, ta kalli mira da ta tsara mata idanu cikin matukar mamaki, don ba ta san tana da wajen zuwa ba yau kuma cikin da ya yaka. A gajiya nake tun jiya haka kuma zuciyata ba ta min daɗi Samira, kamar na yi ta kuka, haka nake ji, don haka zan leƙa Kulobio, karki damu. damu ba sai mun je tare ba. Mira ta ce amma kuma ta ce to ko da yake shi kenan. Da kallo Mira ta yi na sakan sai kuma ta karasa ta ɗawayarta tare da sake wa Samira tambayar. Za ki zo mu je ko in tafi? Ta ce no zan yi bacci kuma kin san dama can ni ban fiye zuwa club ba. Ta ce oke sai na da kenan. A da lafiya amma dan Allah kar ki kwana a can. Zan bar wayata a kunne in kika dawo ki kira ni na bude miki gida. Ban yi alkawari ba amma bana jin ma zan kwana din. Gyada mata kai Mira ta yi ita kuma ta sa kai ta fita. Tana tafe tana tunanin gaskiya tana buƙatar mota a hannunta saboda irin haka ba ta son sai za ta fita ta wani tsaya ta rara abin hawa musamman a yanayi irin na yau da take ciki. A hankali take tafiya a gefen titi ba tare da ta tsayar da abin hawa ba, don ba ta son yin magana, su ma kuma ba wanda ya tsaya don jin ina zata, don ba ta yi kalar wacce ake tambaya ba. Duk wanda ya kalle ta a lokacin kallo ɗaya daga cikin tantiran mata yake mata. Wandin da yake yi mata bai sa ta tsaya ba kasancewar ta san ba ta aukan titi ba, balle ta tarewa mai yin ɗin anya. Ganin ba ta da niyyar tsayawa ya sa mai motar ya sha gabanta da ya sa dole ta dakata tana bin motar kallo cikin ɓacin rai. Duk da kuwa da ganin motar ta amsa sunanta na mota, haka kuma ba kowane gajen mai kuɗi za a gani a cikinta ba, amma kuma hakan ya ta nema yana ta neman zagayewa ta wuce ba da sauri kyakkyawan sauran ya fito daga cikin motar yana sake shan gabanta fari ne tasirin mai ɗaukar idan nan wanda banda Allah ya kiyaye da azabiya zai fito kyakkyawa ne mai kyau daidai nasa amma fa akwai iya ɗaukan wanka haka kuma da ganin shi naira ta ci ubanta dan daga jikinsa zuwa motar da ya hau ihun dala suke yi. Bata ɗago ta kalle shi ba ta sake ratsewa amma ya sake tare mata hanya sai kuma lokacin ta dago ta watsa masa idanuwanta da suka yi ji kwalli haka kuma gashin idanta ya sha maskara da ta sa shi ya ƙara yin zara-zara. Tun kafin ta bude baki ta yi magana ya ɗaga hannunsa alamar yin saranda. Ki haƙuri da na tsaye da ke ba cutar da ke zan yi ba. Kawai dai na ga daɗiyar bebi kamar ki, a ce kina yawo a ƙasa, gaskiya hakan bai yi ba. rara ta watsa masa kafin cikin muryarta mai hankali ta ce, sai kuma yaya ni na ga damar yawo a ƙasa. Ya ce sai in baki haƙuri, kuma in ta roƙonki har ki haƙura, ki shiga mota na kai ki duk inda zaki. Halaba da kada abin yi ne ko? ya ce ko da ina faso ai dole in bar shi idan har a kan kyakkyawa kamar kini yadda ya karasa maganar yana kama durkusa kan shi ya nuna girmamawa ne ya sa ta murmusa ba tare da ta sani ba bata kuma cewa komai ba ta wuce wajen motar tasa ta buɗe gefen mai zaman banza ta shiga shi ma ya biyo bayanta da sauri tare da rufe mata ƙofar. Kano ya koma set ɗin direba ya shiga. Sai dai suka ji tafiya ta kusan minti ɗaya sannan ya dan dube ta yana ƙara tasbihi cikin ransa irin kyanta. Shi ɗan wayayye ne na gani na faɗa wanda ya sa babu wani gurin shakatawa na manyan yara da bai sani ba a ƙasar Barmaniya. Kayata da ƙasashen waje ma in yana da safo manyan clubs. hotel garden da kuma wajen shakatawa nau'i-nau'i za ka yi mamaki. Zai iya tun da yake bai taɓa ganin kyakkyawar yarinya tashi ɗaya da ya ji gaba ɗaya hankalinsa ya tashi saboda kyawu da ajinta irin wannan ba da take zaune a gefen shi domin shi ma kyakkyawan namiji ne na gani na faɗa. Matashi ne, su kuma ya musu zarra mata da maza kowa ji yake ana cewa na sanda na kula da shi a duk cikin abokansa ba wanda ya kai shi tashi wajen kyau kuɗi aji da kuma tsantsar wayewa wannan yasa aka yi mashi lakabi da mai zamani wato nas mai zamani sunana nasar sanda ana kirana mai zamani duk da lakabin sanda da ta ji a sunan shi ya dake ta amma ba ta dube shi ba har sai da ya kuma magana zan iya sanin kyakkyawan sunan francis ɗin janna ta ba shi amsa ya ce aikuwa sunan ya dace da ke kamar sunanki na gode ta ce kawai don har lokacin ba ta jin kanta daidai daga haka shi ma bai kuma ce mata komai ba ganin kamar ba ta son magana jingina ta yi da jikin sit ɗin tare da limshe idanunta ta motsa yan labarta ta ce discord light za ka kai ni Ɗan juyawa ya kalle ta don shi ma ainihin fitowarsa kafin da can ɗin zai je sai dai ganin ta ya sa ƙudurin aniyar binta kuma ina za ta Gyada kai ya yi a ransa yana tunanin lalle yarinya nan babbar yarinya ce, don gurin da ta ambata guri ne na manya ire-iren su da ba kowane mai karamin iya shege yake iya zuwa ba. Guri ne na manya da 'ya'yansu da suke cin karansu babu babbaka, don kuwa ta jami'an tsaro ba sa da zarafin kai hari wajen domin dakatar da su ko kama su. Waka ya saki ta cika motar da ya sa jerin idanunta don dukan kiɗan kamar a kunnen ta ake yi. A fusace ta kalli na cikin ɗan ɗaga murya saboda ya ji ta. Please ka kashe wannan kana takura min. Hannu ya kai kashe wakar ta yadda shi kansa sai da ya bawa kansa mamaki. Yau shi nas. mai zamani ake ba wa oda kuma har yana bi shi da abokansa ma mulki yake zuba musu yadda yake so balle 'yan mata da suke yi kamar za su yi mishi sujjada lalle aka ce gaba ma da gabanta a harabar wajen ya yi fakin wanda bata jira ya gama kashe motar ba ta buɗe ya fice tare da barmasa ragowar kamshinta a hankali take tako cike da aji da yaza. har ta shiga min wajen. Gaba ɗaya wajen wani irin duka yake na sautin waƙa da ke tashi, mata da maza ne a wajen, wanda kashi casa'in da tara matasa ne. Fitilun wajen ma na ba da blue pink da green light. Tunda ta shigo idanun da yawan samarin wajen ya koma kanta, wasu idanun waje suke kallanta, wasu kuma baki buɗe, saboda tsabar yadda ta tafi da imaninsu sai dai ita duka ba sa gabanta. Ta sami can gefe ta zauna. Daga wajen da take tango step da samari da ‘yan mata ke casar rawa. a tandan da ya ga shigowarta shi ma ya tafi da ima ta tafi da imaninsa ya so gaban tebul ɗin yana tambayar ta me sa ka mata white wine ta faɗa ba tare da ta kalle shi ba yana wucewa ta akan kujerarta daidai lokacin da Bol ɗin da suke yi ya kauri da ihu sowar 'yan mata sanadin shigowar nas kamar bai ga kowa ba. Haka ya yi duk kuwa da yadda abokansa ke ɗaga mashi hannu suna mashi magana. Ga kuma 'yan mata da kowace ke bansa da kallo tarin haɗuwa. Haka kuma waɗanda suka samu. Suka samu yake ɗan kula so suka nufo shi, sai dai tuni ya nuna kamar bai san su ba. Lima budurwarsa da ta nacewa, budurwar da ta nacewa nas, har ta samu yake ɗan kula ta ta nufe shi cikin tafiyar ɗaukan hankali, tana tafa tana jijjika jiki, tare da hura cingama bakinta. Sai dai bata karasa ba ta ga nas ɗin ya ka ya je sit ɗin janna ya ja kujera ya zauna tare da washe mata gora mamaki ya kusa daskarar da su ganin yadda janna ta ya matsa fuska tare da ɗan kau da kai irin ya takura mata dinnan shi kuma ya langa bai kai gefe alamun a tausaya mashi lamarin da ya kashe mutane da yawa a tsaye kafin kuma a canja kiɗa zuwa wanda nas ya riga ya zaɓa tun kan ya ƙarasu wannan ya sa mata da yawa shiga filin rawar suna baje basira don samun hankalin nas ɗin ko kuwa dai wasu daga cikin abokan nasa. Ta yin wannan zamu dakata sai nan gaba insha Allah. Bisa.